يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اله ولكن اذا دعيتم فادخلوا ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما يا قوة أن تسكي إيماني دا الله suka yi aiki da abin da ya shari'anta musu kada ku shiga gidan annabi sai dai idan ya yi muku izinin shiga ta hanyar gayyatar ku zuwa cin abinci kuma kada idan kun shiga ku tsawaita zama kuna jiran abinci ya nuna kawai dai idan an gayyace ku zuwa cin abinci to ku shiga idan kun ci to ku tashi ku tafi kada ku zauna sashen ko yana ɗebe wa sashe kewa da hira don zaman hirar da kuke yi yana cutar da annabi kuma yana jin kunyar ya ce ku tashi ku tafi amma Allah baya jin kunyar ya yi umarni da gaskiya don haka ya umarce ku da tafiya don kada ku cutar da annabi da wannan zaman kuma idan za ku nemi wata bukata daga matan annabi kamar ta mazubi ko makamancinsa to ku nemi bukatar ku amma ta bayan shamaki kada ku nema gaba da gaba don kar idanunku su gansu don kare musu mutunci saboda matsayin annabi neman wannan buƙatar ta bayan shamaki shi ne ya fi zama tsarki ga zukatanku da zukatansu kuma don kada shaidan ya shigar muku da wasu wasi da ƙawata abu maras kyau a zukatanku da zukatansu kuma bai dace a gare ku ba ya ku muminai ku cutar da manzon Allah ta hanyar zama a gidansa domin yin hira ko kuma ku auri matansa bayan mutuwarsa ba domin su iyayen muminai ne kuma bai halatta wani ya auri mahaifiyarsa ba lalle irin wannan cutarwa wadda daga cikinta akwai auren matansa bayan ya mutu haramun ce kuma zunubi ce mai girma a wurin Allah